Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na Studio Kalangu ya mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da tasirin ɗaukewar wutar lantarki a ranar Lahadin da ta gabata a garin Doso musamman a cibiyoyin kiwon lafiya. malam makaranta na kungiyoyin kwasi da sinar na cigaba da yajin aikin su na kwanaki shidda za ku ji cewa hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya za ta girku a jihar agadez shirin musamman zai kawo bayani kan al'amarin wato man fetur a jihar ta agadez ga labarin ɗaya bayan ɗaya da misalin karfe tara na safiyar lahadin da ta gabata ne aka fuskanci ɗaukewar hasken lantarki a garin doso cibiyoyin kiwon lafiya na daga cikin ma'aikatu da lamarin da ya rutsa da su domin sun dogara ne kawai ga wutar kamfanin nijelek wakilinmu dauda hassan ya yi tattake zuwa cibiyar kiwon lafiya ta unguwar tandobon ya kuma hada muna wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara A nan muna a gidan likita haihuwa ce ta Tondobon da ke nan Doso, cibiyar da mata da yara suke zawa domin duba lafiyarsu. A yau da safe komai ya daidaita ba kamar ranar Lahadi ba da aka samu ɗauke wutar lantarki wanda ya ɗau tsawon lokaci wajen tsawon wuni. A cewar shami'ar asibitin Tondobon Balkisa Kasum, wannan ɗauke wutar lantarki yana kawo musu cikas a cikin ayyukansu. Ba ma yin fashi, ba ma aikin farfado da mu idan aka ɗauke wutar lantarki yana ɓata mana magunguna musamman ma wannan ɗauke wutar lantarki da ake ba ba kakkautawa saboda wani lokaci fitilu da muke aiki da su ba su da wuta dakin haihuwa ko da rana idan aka ɗauke wuta sai an yi aiki da fitila don haka idan son samu ne muna son a samar muna da inji gidajen asibiti kamar na lakuru su mange kwara da ma na garin Dobon duka wannan matsalar ta shafe su in ban da babbar asibitin jiha da ke da injin kanta. ya ji aiki na kwanaki shida da gamayyar kungiyoyin malaman makaranta na kwanzu Nijar da sabu suka kaddamar a Juma'ar da ta gabata na ci gaba da gudana har zuwa Juma'a mai zuwa. Makasudin wato hakan shine ganin gwamnati ta mutunta yarjejeniyar da suka cimma a ranar sha'agu ga watan Disamba da ya gabata. wani abin da bai yi wa ƙungiyoyin daɗi ba shi ne matakin gwamnati na sasantawa da wasu ƙungiyoyin da suka janye daga cikinsu shebu dambashi mamba a gamayyar kwazin nijar da sinasef na dauke da ƙarin bayani mun ƙara cewa idan ba mu samu biyan bukata ba wannan yajin aikin za mu koma yin shi mun ba mu fatan haka ba to mutane suna cewa sun ji an kire waɗansu ana neman sulhu da su haka ne an kire waɗansu da neman sulhu da su kuma bangare na namu wannan mun san dalilin shi gwamnati da kungiyar mu na Virginia ko Niger sab kenan idan ana son a ga abin da aka yi dan kwanciyar hankali ya komo lakon wannan kungiyar ce kamata a kiraya a nemi sulhu da ita amma shi ba haka yayi ba ya samu waɗansu ba mu cewa kungiyar sandika saboda cikin mambobin waɗannan kungiyoyin sandika akwai da yawa da sun amsa kiran da ko Sinasab ta yi kenan suna yajin aiki aiki tare da mu ba su yarda da kiran da shugabannin sun kai saboda sun san da wannan wurin an nuna sun kai Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin girkuwa a garin Agadez. Yanzu haka wakilin hukumar a Nijar ya isa a garin Agadez ɗin tare da rakiyar mataimakin sakatare janar na ofishin ministan cikin gida. To ko saboda mi waɗannan wato wani dalile ne hukumar ta HCR za ta girku a Agadez? Abdulruf Nyon Kwande wakilin hukumar ya yi wa Musa Maman ƙarin bayani. Idan aka yi maganar agres akwai zancen bakin haure kuma kowa ya sani kula da su aiki ne na OEM. Don haka za mu kama mata domin suke giɓin kyakkyawan ayyukan da OEM take yi tare da hukumomi. Abin da ke tabbatar mana da mutanen da suke gudanowa saboda rikicin yaƙi sukan kasance a cikin wani hali har su tsinci kansu a cikin bakin haure kuma suna buƙatar kariya daga ƙungiyoyin ƙasa. kasashen waje ta hanyar neman takardun zama gudun hijira wanda hukumomi suke bayarwa. Don haka muna aiki tare da hukumomi da kuma mutanen domin tabbatar da cewa waɗannan mutanen sun samu kariya. Mataimakin sakatare General na ofishin ministan cikin gida Idar Adamu ya bayyana cewa ba karan farko kenan ba da hukumar ta HCR ke tafiyar da ayyukanta a wannan jiha. Tun sati ɗaya kenan da tawagar ƙungiyar HCR take a nan Agadez domin girka cibiyarta a nan. Amma kafin haka kun san da cewa shekara ɗaya zuwa biyu babban shugaban hukumar na farko ya kawo rangadi a nan har ma ya ziyarci masarautar duka dai a cikin duba yaya HCR za ta kafuwa a nan Agadez. Don haka tare da jami'an da suke a nan da waɗanda suka zo mun samu damar buɗe cibiyar ta HCR saboda saboda abin yana da matukar mahimmanci ganin yadda ake samun cinkoson bakin haure da 'yan gudun hijira don haka domin cike gibin ayyukan da kungiyar oem take yi ne a nan bangaren birnin agadez e idar adamu kenan sakatare janar na ofishin ministan cikin gida ba mataimaki ba kamar yadda ni bayyana A ranar Juma'a da ta gabata ne Firayim Minista Birji Rafini ya gana da masu hannu da shuni abokan hulɗar ƙasar Nijar. A wannan ganawa an tattauna yanayin cimaka a Nijar ɗin wanda ke ɗaukar hankulan jama'a yanzu haka. Firayim Minista Birji Rafini ya bayyana cewa ana buƙatar ton dubu arba'in da uku na abinci da kuma ton dubu sittin da takwas da ɗari bakwai na cimakar dabbobi sannan kuma da ton sama da dubu goma sha uku wato na irin shibka. Yau talata biyu ga watan man rana ce ta cutar tarin fuka ta duniya. Cuta ce da ke iya kama dan adam makomi shekarunsa kuma ta kan iya farawa tun cikin yarinta. ta Take ranar bana dai shine ku binciki kanku kada ku yarda cutar tafi ƙarfinku. Dr. Gagara Isufu Madugu Asiyatu ta bayyana cewa ma ba alƙalin na gaba ɗaya a game da cutar amma akan iya la'akari da masu ɗauke da cutar na dama a asibitocin ƙasa. Ko me ake nufi da tarin fuka? Dr. Gagara Isufu Madugu Asiyatu mai kula da harkar wato huhu a bar asibitin lamar da anan yamai ta yi wa Rahilatu Sumana ƙarin haske. Tarin huka wata cuta ce da ke kama huhu ana iya rayuwa da ita kamar cutar hawan jini da kuma siga. Cuta ce da ke taba huhu idan ya kama mara lafiya bai iya shaidawa da kyau wanda yana toshe wajen shaidawa ne wanda ke sanya mutum yana torawa. Mafi yawa ana gadon sa ne wani kuma ba a gadon sa saboda an yi la'akari akwai mutane kashi goma zuwa hamsin cikin ɗari idan mahaifansu biyu suna suna da cutar to suna iya kamuwa da ita. Akwai kuma waɗansu mutane kashi ishirin zuwa talatin cikin ɗari. Idan ɗaya mahaifinsu yana da cutar to suna iya kamuwa da cutar. Sai dai kuma akwai waɗansu mutane kashi goma sha biyar zuwa ishirin idan mahaifansu suna da cutar to ba sa ɗaukar cutar. A ranar Asabar da ta gabata ne kungiyar matasa da ake kira Club Big Tampo ta gudanar da wani shirin ba da jini a cibiyar da ke kula da karbar jinin a jihar Zandar. Manufar wannan shiri ita ce taimakawa wannan cibiya da ke fuskantar karancin jini. dan lele Bori Isifu shine shugaban wannan cibiya ya kuma yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin bayani. Kuna da masaniyar cewa ba mu da nisa da shiga wata azumi. To wannan ƙungiyar ta Big Tampo ta tuna da mu domin kawo tallafinta na bayar da jini domin samun isasshen jini da ake adanawa. A gaskiya ina cike da farin ciki. Jini bai taɓa isa ba koyaushe muna matukar bukatarsa saboda abin da yake faruwa akwai mutanen da za a samu masu nau'in jini na O a rasa wani nau'i misali mun yi sati biyu zuwa uku muna neman nau'in jini mai suna group B har sanarwa muka yi domin marasa lafiya. Amma yanzu mun samu wani da ya bayar da jininsa. Amma duka da haka kullum akwai matukar bukata muna da gidajen likitoci da masu zaman kansu waɗanda duka a nan ne suke zuwa neman jini. A fagen wasanni a jiya ne aka fara wasannin zagaye na biyu a tsarin wata kwambar kwallon kafa a garin Abala jihar Tilibiri. Majalisar shawara ta Departement din Abala ce ke shirya wannan kwambala ta ranar 22 ga watan Afrilun da ya shuɗe. Karawar farko ta shiga ne tsakanin mai shirme da Abala Kilimanjaro. Abala Kilimanjaro ce ta lashe da ci biyu da ɗaya. Sannan wasannin za a da wata sauran wasannin za a da su a ranakun 6 da 7 ga watan Mai. a Abala sannan kuma a garin Tanshilai a ranar goma ga watan Mai. Takin wannan kwambala dai shine wasannin motsa jiki domin haɗa kan al'umma ta kuma shafi ƙungiyoyin 'yan wasa takwas na ƙananan hukumomin wato Sanam, Bankali, Mai Shilmi, Tanshilai, Tabotikit da kuma wasu uku na garin Abala. To yanzu kuma sai a dakace mu. Shirye-shiryen Radio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ibokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Radio Nomad. A kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Jihar Agadas na cikin jihohi mayya wato mafi girma da ke makwataka da kasashen Libi da kuma Algeria dukansu masu arzikin man fetur. Daga waɗannan kasashe ne ake shigo da man fetur ɗin wato taɓa hanya. wanda kuma ya mamaye kasuwannin agadas abinda ke kawo cikas ga masu gidajen sayar da mai wakilinmu musa maman ya haɗa mana wannan rahoto a kai ga muhammadu dauke da fassara Shugabanni masu gidajen shan mai ba sa jin daɗi man fetur ɗin da suke ajewa bai samun shiga, saboda masu fasakwabrin wannan man fetur ta ɓarauniyar hanya wanda masu sayarwa bisa kan hanyoyi suke shigar da shi. Ga yadda Muhammad Toyi na gidan mai na Ayir Service yake cewa. inimi Babban abin ƙinmu shine kwabiri na biyu kuma masu sayar da man a bisa kan hanyoyi ba bisa kan ƙa'ida ba. A yayin da mu masu masu gidajen mai muke biyan haraji. Dubi misali a gaban ku masu sayar da mai a kusa da gidajen shan mai ba tare da sun biya haraji ba. Sai suna karya farashin abin da yake kashe muna kasuwa. Suna sayar da shi ne da rahusa tunda suna samun shi ne ta barauniyar hanya. Kuma idan irin wannan mai yana shigowa to laifin gwamnati ne bayan da gwamnati tana da jama'ai. amma sai ana barin kowa yana yin abin da ya ke dama. Et devant eux tout se passe. Personne ne dit rien. Babban daraktan jami'an kwasam na jihar ya ja hankulan al'umma akan nauyin da ya rataya a wuyansu kuma ya nuna rashin isassun kayan aiki da suke fama da su wajen yaƙi da wannan fasakwabrin. Ga abin da kanar Amadu Mamman Jumrau yake cewa. Jami'an kwastam su kaɗai ba sa iya yaƙi da fasakwabrin man fetur a cikin jihar ta Agres, saboda muna da matsalar ƙarancin ma'aikata, sannan kuma ba mu da isassun kayan aiki, kuma sai da taimakon waɗansu jami'ai, saboda yana kawo cikas akan abin da ya shafi kuɗaɗen da suke shigowa. Sannan kuma jama'a ba sa fallasa masu wannan aiki. Alhali kuwa ya kamata idan ba su sanar da jama'an 'yan sanda ba, to su sanar da jami'an A ranar goma sha uku ga watan Afril wata gobara ta tashi a kasuwar gabas ta Agades inda mutum ɗaya ya rasa ransa wani ya shikata saboda man fetur ɗin da ake fasa kwabrin shi da ake shibgewa ta barauniyar hanya a ko'ina. A gaida Muntare Muhammadu da kuma Musa Mamman suka haɗa wannan rahoto wannan da shi muka karshen wato shirin namu na yau. yanzu ko a da adama da waki da ta tsara wannan shiri da kuma hussein isaka da haɗa mana sauti asumana shi ke fatan a huta lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa